daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke sauraro. Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu ta tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar ta nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma si a kasar ghana kuma ana iya sauraron mu ta alfa rediyo za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com sunana aisha mu'azu. a duk ranar talata shirin yau da gobe yana yada zango a kasar Ghana tare da wakiliyarmu a can Hawawu Abdulkarim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a ci gaba da kasancewa domin sauraron irin guzirin da Hawa'u take tafa da shi a yau. Hawa'u madalla masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci yi ce taku hawawa abdulkarim yankwaniya da zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin accra kasar ghana yau shirin namu zai fara da jin muryoyin matasa game da rantsar da sabon shugaban kasar ghana john dramani mahama da irin fata da suke masa baya ga haka kuma muna tare da amatu jabbar mika'il wadda take koya wa mata yadda ake ɗinkin a baya kyauta sannan mu sake gayyato hajiyar hafsat snow beauty palo domin mu karasa hirar mu ta wancan satin sai mu kawo karshen shirin da kwalama inda yau hajiya fatash bintu rasu za ta dafa mana da kunu muhammada rasulallahi kamari gaza ya kamata dai mu yi aiki Yau dai abokin aiki na Hamza Adam na Kumashi ya kai ziyara daga shagon nan na Amatu Jabbar Mika'il wata matashiya da take gudanar da sana'ar ɗinkinta kuma take taimakawa 'yan uwayenta mata domin su koyi sana'ar hannu don su dogara da kansu. To, mu ji takaitacciyar tarihin malama Amatu Jabbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan kuri ni dai suna na Amatul Jabbar Mikael. To, ni dai kowa ya sani ni da malamin Kail yana kiran shi malamin Kail makafu. muna yawon bara ne kowa ya sani wanda ya samu lokacin da ya samu don she mun je yawon bara mun zo sannan a bamu kuri mu je makaranta don yau na da babana ni ban zuwa makarantar safe kenan she dai zo in zamana cikin suku na rana ko kuma wani kuma ya taya gobe she ni kuma zamana na karbi karatu to ana cikin haka nan ne dai muna cika haka fadaka tashi je mu je bara mu zo mu te suku to na kammala karatuna lokacin babana kuma ya samu hasari an buge shi da lori mun je bada masallacin jumma ne babban masallaci lori ya buge shi to gani eh, saboda haka she ya kwanta ciwo to she ya tambaye ni amma yanzu ga ni wo in da ke tiwa su su kunkin na yanzu ba kuma zai taimaka shin ce ba kowa ne taimaka amma an dado ni ne ganin da yadda muka bi rayuwar nan ya kamata a ce ni man samu sana'a an da na samu na yi eh, kafin kafin kafin ki cigaba da bayanin ki to sai na mahaifiyanki yau kuri mahaifiya na kuma tana nan ita kuma makauniya ne ana kiranta eh, zainab honorable yasa ita ma makauniya ne amma duk da makancinta nan babar ta haka nan mai sun taimake ta sun bari tana ta yi kominta don tana sai da dakuwa ne mun zo mu iska ma ta ta soya komi ta yi komi namu ne mu je mu je mu nika mu kawo yasa muka je yawon baran nan ranar lahadi kuma shin je tallan dakuwa to sa da shi muka taimaka ma rayuwar mu kadan kadan wallahi don kowa ya san yaye da ya santa daga babun gon malam kashi ka ce malam mata malamin kayila kowa ya santa daga wurin she na ce mishi ni dai aikin dunki gaskiya yana mini kyau gaban da nake ganin matasa na zamani ba aiki kaga wannan nan shi na bin samaru na bata makan shi rayuwa shi ce baban da na fito nan bai kamata in bata makan rayuwa ba don yanzu ba ka nan ya zai na rayuwa na shi ce ina son koyi dinki shi kai ne kasuwa shagon ajiya sa'a sa'a masa da ya kai ni kasuwa bai kai wata daya ba shi na ya bar duniya shi sa aiki na ma ce kaman ga Allah ne Allah ya ce abin yayi yayi ne wallahi wani lokacin na zamanin wurin aiki hakan gani wani baba sofo ya zo sofo ne ban taba sanin shi ba ya zo wai zo ya sai kaza na ce baba da na tashi na bashi kujera na ya zama na kan kujera na fine wallahi da za shi she min addu'a ya bani wani azkarin da zan ta karanta na zo shago duka shi sai aka tambaye masa na ma ni da na zo aiki kafin a ce wata biyu mai kyau wallahi yanzu na zama chief cikin shago na yankan komi yanda aka yake na fara sana'an kadan kadan don ni ne na koyi dunkin kaba da silit ne amma shi kamar yanda yanayin ne sake ya kwata ni man sake shi na fara nuna yin da shi a baya ina yin capacity na amma a baya mun fi karfi kan wannan farnin na. bari zo kan ainihin ita sana'ar dukka a baya don saboda she me ya ja hankalinki ne kika ainihin wato fara eh, wannan eh, dinka a baya maimakon ire-iren dinki da ake yi a nan. abin da ya ja hankali na kan dinka a bayan nan kaga abin da ke ka san waje a tamus yana da tsada yana da tsada yasa ya bari mun muka fara dinkawa yasa ina samun wani suke suna sayan nisa suna karba suna sayarwa to shi abin ni dai ina son da yanda za a yi yi dai sana'an nan mu ko mu samu muna yin shi na gana gana made na ce mu ko muna yin wannan ba shi mun je mu fito shi ka san waje ana wahala ga sadan shi sanamun nan kuma yana da sauki ka gani kuma ka ci fito da shi san waje ne don na yin kwana shan mafalkin a baya na tashi kuma sai in sketch saboda shi ma na je fashion school daga Jos Ababiyo fashion school na je na je fashion school na je na koyo lokacin ban yin sketchin nan ba nisa na tashi doki rigan yaran dunyanka to ni kaya na dai ba nan gana ake sai kare ba ina da wayan da suke ina da customers ma daga US duka me shi na zuwa ya sai she ya bar a san ni mishi ya je ya sai da shi wurin nan yasa kaya na shago nan na amma daga ganin gama ina da wuri da yawa Accra ta Malbolga ko wani dai gari dai kayana na yana tafiya wurin nan cikin yukun Allah to mu duba eh, kokarin da ke ma kike yi domin tabbatar da cewa eh, waɗanda suke koyon sana'a ko kuwa mata da ba su da eh, sana'ar yi su kuma sun samu sana'ar da za su yi eh, domin su yi dogaro da kai. To kaga irin nake fara kamar yadda na tashi da wahala da komi fa ka tashin nan don yan wani ga tashi tare duka da yawa na nan wallahi sun ciki sun aifu gida. ka gani ko duka kuma rashin sana'an yi ya kawo wannan abu don yadda nake gani kamar zaka ga gashi nan ba sana'an yi to ya bari yasa ya bari ya ce kamar ya kamata neman doko wanga fari ne ina taimaka da mata yana za a yi rage on employment da yake yake tafiya cikin eh, ganan nan yayi yawa yasa ya bari ina dokan yara aiki da yawa na nan ma wallahi kai shago na ina dokan su aiki daga shi na yau ya kike yawo baki da aiki ne wai masa ban zuwa makaranta ban zuwa komi shin ce ya kike gida wai ba iyaye na kaza kaza shin ni ma ciki na bi ke dai zo ni na baki komi ina yin doki me shi aiki ban karban komi in sai mishi kayan practical sun shi in ba shi abinci ya ci kau ka duba akwai da su interview ka tambaye su sun fadi masta amma today ita ke hukumi da hukumi ta ba mu don in ka duba ma shago na wancan karo na passing out na pass mutane takwas amma wallahi mace e budurwa guda ne sauran duka matan aure ne don da yawa nan matan aure ne amma da ka tashi nan ba yi sana'a ba kuma yanzu rayuwar da kanshi ma in baka da sana'a yi ma a namiji ma yana yana gudun ka ne amma kana sana'a yi yana bar shi ma yau in baka da shi in bai da shi bai kawo kuɗi ba gobe kai ma ka samu me ka girka ka bashi ya ci yasa matan aure da yawa ma ni shago na matan aure na zuwa buduri na zuwa yasa ya bar ma da mu da kanmu unguwar mu nan ma yanda fesa ya ganin kamar wan ya je yayi ciki wan ya je yayi ciki wan ga shi yana wani rayuwar da bai da kyau nan albashin nake dokan yara nake taimaka musu wurin aikin nan yasa wannan duka ma yayi sauki shi sa yanzu eh, in zaki kiyasta min mata kamar nawa kika dauki eh, kika koyar da su su kuma suka fara yin su suna dogaro da kai na koyo da mata zaka an ce mutane sun kai 80 suna da yawa tsakanin da Allah don na yi graduation kamar wanga ma graduation na ma na dai rage ne 7 graduation don tun na yin nake passing out ba suna ya kai da shi goma ko goma sha daya kenan kuma kowane farin na fas yara wanga goma wanga goma sha biyar wanga karo dai ne zama yara biyar kadai amma kamar na pass yaran na da yawa ban yanki da ya sakani da Allah akwai wani kalubale da kuke fuskanta wasu challenges da kuke ganin kaman ya kamata gwamnati ta sani ko ta iya ta zo ta tallafa muku domin aikin kalubale da ina face sosai kalubalen farko inda muke yin aikin da kanshi lokacin ma da aka zo aka fasa brinjin a nan ya taba don shi kwantar yana bakin stitin nan da aka janya wa masin nan ruwa na shiga mu na kawo ma evidence ya bada muka koma gida mu zaka muna gida ma muna aiki ne yanzu haka ma ni ban da ma shago sannan ina gida zaka ni da yara na Allah ya sa akun da muke dabara muna ciki yasa gida muke nan muke aiki sannan na biyu kuma na farko ne ban da shago na biyu kuma mashin sun da da ku da mu yara aikin nan don ka doki mai shi kamar zo ki koyi aiki mai shi da kanshi bai da kun ma da dai biya balle sai mai sai mashin yasa mashin sun mun da kanshi yayi karanci ba mu da mashin da muke yin aiki da shi yasa na samu da aka taimaka min batun da in samu machines in samu kuma la Allah yana nake so mu yi shi kamar fashion school wata shi duka na koyar na karin nan in samu wani babban wuri na bude shi kamar fashion school ina ganin ya taimaka mini kawai yasa na fahimta ma yanzu kina son ki fada da aikin ne ya zamo eh, makaranta ne na koyar da eh, mata yadda ake sana'ar dinki wato fashion eh, school insha Allah ina so in zama amma creation fashion school ina so in zama fashion school na samu irin babban gida hakan ganga na bude shi fashion school ne wata shida don wanda zan yi class ga hakan ga class za mu yin ga mun yi shi muka fara da safi 8 kafin karfe 12 me shi wadanga sun tashi shi sabon yan eh, afternoon kuma su zo yan rana su zo su ma suka zo karfe shida biyar mun tashi mai shi yi shi ma ya koma gida a inda baba na duniya war haka dai ya ga inda na kan ga wallahi wallahi ban san irin dadin da zai ji ba ban san dadin don gashi yanzu haka yanzu da ka samu kashi nan kuma ba uwa ba uba amma insha Allah na san da yi ko Allah ba na muna musu addu'a mahaifiyankin tana nan ko dai ita ma mace ita ma ta rasu ta rasu ita ma ba ta nan ita ma ba ta duniya su du su bin duka sun rasu yanzu daga ni dai she kan ni na da suke bi na mu mu bakwai ne dai yayin ni na biyu da mu kuma eh, mu biyar wani darasi kike gani ya kamata a ce eh, matasa eh, mata wa hasatan sun dauka daga cikin wanga yanayi da kika bi ciki har kika kai wanga masai to darasin da ya kamata mata su dauki ne tsakani da Allah mutum da ko me kake ka dogara ma Allah sannan ka sa imani cikin rayuwanku kun gani abin da dogara shi yau aka ce na kai wanga wuri ban yin gaddama don na kafin ya rasu ma ya mini wanga magana ya ce wata rana an jin duniya duka kuma gashin lokaci ya kai har baba da kanshi Alhaji Musa Shehu na layya kakana ya kira ni kafin ya bar duniya ya min wanga magana kamar bai da dewa za zuwa jin duniya duka gashi nan ya zo kuma duka yana fitowa da yanda na tashi da rayuwa na ni kowa kowa suna babban ga ba wani namijin da ya ce cikin ya taba ganin jikina a bai taba yi na tashi na san inda na fito isa ka tashi daga sai inda ka fito sannan ka san me ya kamata ka ka achieve don na san na je ma kai na wani goal nake son achieve wata rana ni kuma yi alfahari da shi isa tashi ban yi rayuwar maza ba isa ya kamata ka tashi ka ka duba kamar na face ina cikin rayuwar kunci ya kamata in je sai da kai in samu wani abu no bayan rasuwan baban mu ina zuwa muna zuwa talla muna kai ma yafe mu ma bara ma daga masallacin juma'a ko wani juma'a amma sirri muna zuwa talla muna socks muna dai da bara haka nan no isa mai da fadi ma eh, wanga ne jama'a duka wanda ya tashi ya fara kan cikin wani difficulties kamar yana da wani wahala garin cikin rayuwa wallahi dogara ma Allah kaka kana da wani ayan da rika ya bari har yanzu wallahi ina jin dadin rayuwa na aka ce wa man yattaqi Allah ya ji Allahu maharaja wanda duk tsoron Allah Allah ya sami shi mafita yanzu yarzuku min haisu la yahtasib Allah ya maka arzikin da bai taba sammani ba wa ya yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda dogara ma Allah Allah ya yi shi gashi yanzu kaman abin ya riga ya abin da na sa maka nan gashi lokaci ya kai kuma san da iko Allah wanda suke ji na duka da suke ji na san da ikon Allah Allah ya taba zuciyansu su taimaka min samari gaza ya kamata dai mu yi aiki da Hajiya Hafsat suno Beauty Palo domin ci gaba da tattaunawar mu akan kwalliyar zamani ko kuma mu ce gyaran jiki na zamani. Muna tare da ita yau inda za mu ci gaba da tattaunawa. Aje ayi aiki gayu, aje ayi aiki. Wace sati ki magana kan wato aiki mhm. yanzu kuma za mu shigo bangaren kuma ana wasu allura mata na zuwa suna allura wai yana rage shekarunka idan shekarunka arba'in shi kai allura a fuskanka shi rage maka shekaru ka zo irin shekaru ashirin haka wannan kuma wannan na gan kina batun botox kenan mhm. botox na yana ana yin shi for wrinkles ne kamar eh, kin girma ko kai girma fuskanka ya fara ke na ana sa eh, botox na wani serum ne an shi kamar eh, serum mm. isa yi kama na fil an doki ana fil da shi wurin um, mm. so jikin ke kuma yi yong wurin da kuma yi yong mm. ina son <laughs> eh, ki gwada min inda adon mata ya kai a duniya oh yanzu dai akwai advanced technology dai wanda ake doki ana ado da shi machines dai wanda ake yin a rakoki. Zai kawo maka damuwa nan gaba wato side effect. Eh, In ne kin ga kamar komin da ke duniyan ga akwai um, goodness cikin sannan akwai bad kuma. Oh, naki ne hmm? naki ne ki investigation akwai wasu da ba su da side effect kamar ombre hmm. brows ga da muke yin gaka gaga pigment na muke sa jikin kuma pigment na usually ana testin shi sannan a uh, use uh, on your skin ana mm-hmm. testin shi sannan a using shi on your skin mm-hmm. aha to eh, kamar wanda mutum da kake da keloid eh, akwai wasu da skinin su skinin su it's keloid prone so eh, idan wani het ya zo jikin mai shi wurin ya yi ya kumbura ita idan ka zama wannan tai ba ka yi ombre brow ko kin zama wannan tai ba ka yi ombre brow because kika zo kika yi wurin ya kumbura wurin ya ta tashi kin zo ki yi shi sa ma magana amma mutane da yawa na yi bai musu haka nan mhm. kin gani mai shi ba train mai shi na kan game ya je wani two days classes sai doke yana yin da shi aikin mm. aikin nan da shi kika je me shi kudin shi yake so ya yi miki ko abin da yake so mm. ko min da yake so duka ya karbi kudin shi kin yi bincike ki tabbatar abin da zaki ba zai kawo mu mata da zai dafa miki damuwa ba exactly mm. ko ni kaman mu aka ganga ni kika zo mi a eh, ga miki ganga eh wan ganga aka kamar una da wani abin da muke nan ga muna kan shi eh, fat dissolving injection to shi fat dissolving injection to shi yana cire mai da ke cikin jikin dan eh, adam mm. but wani na maybe mai shi na gan ya yi jiki da ya waisa yana zuwa ka yi mai fat dissolving injection ya yi slim shi fat dissolving injection na ba for your whole body ba ne kamar maybe wuya wuya na hannu na kafa na tumbi exactly inda dai mai ke da yawa cikin jikin dan adam kuma ni na gaya musu kama even kai fat dissolving injection duniyan ga duka kaje kana ci abinci da dare kina ci abinci da dare ba ki move bodin ki bai aiki at least by 5 to 6 pm kin sha abinci ki kin kare mm. eh, wani movement kadan bodin ki aha mm. but yaya kama kamar kina cire fat shi kina kara sabo mm. isa ya dai yi yi aiki oh okay exactly ke kin zo a cire miki kiba shi ki je kina kara sabo shi kuma exactly. te gida kina cin abinci da daddare eh. kina kwana ai eh. ba zai aiki eh isa like yasa shi wannan kan before da ka yin na you come for cars zo for consultation Mm-hmm. aha she mu gaya maka we have to measure and see the amount of fat nan da ke jikin ka na she dam like how many sections that ka Or how many sections that ke so far kin shekara nawa cikin wannan aikin well now far the uh, uh, sales of cosmetics ne that one is almost yes yes One now is almost i think I, uh, i'm almost in my 10th year shekara goma yes of this beauty industry ṣe uh, along the way na je Nigeria Mm-hmm. Uh, na je na yi studies na koyi um, esthetician mm-hmm. shine aikin ga da nike yin ganga isa aesthetics nan dai na fara mu ce za mu kamar shekara biyar ke su wayannan kayan wato gyara gidan ido eh, gyara eh, fuska eh. su wasu shine wani ka ce kika koyi daga Najeriya mm-hmm. na aikin ya kai ki wani tasi impact aikin ya make cikin rayuwarki da rayuwar mutane wa hmm, ina ga ya miki ga kin gani this ba abin da na na koye school kenan ba mm-hmm. a school ni i'm a certified human resource analyst Wow. Yeah, I, I, I, I have a bachelor's degree in human resource management. Mm-hmm. But uh, kin ganyen da Ghana na yayi na, mm-hmm. aikin hannu shi ke rika da mu. Mm-hmm. Kin gani? Isa mm. da school nan dukan nan ma na aikin hannun nan shi um, ya ya ya bude mini opportunities dey wa mm. kamar kin na nan ganga kin zo kin gani ga na na save mutane dey wa like since I started work na bayan kare ba na na save over 500 people mutane ɗari Yes. da kika taba musu aiki eh. kika gyara musu fuska exactly oh eh, eh, mata sun fi yawa mm. kuma eh, sun eh, akwai akwai manyan mutane like parliamentarians da saba mm. sababin da na na yi musu aiki and through that na ma muka yi muka build um, relationship mm-hmm. eh, eh, alaka aikin ga da gashi kuma um, na na haya mutane da nike biyan su exactly eh yanzu dai mutane nan nan su su fudu ne yanzu mm, wani gargaɗi za ki gaya wa mata mm. kin gani ni always ina ce kamar mace mm-hmm. ki zama wai ki zama kina gira mibi namiji ya duba yanzu maza nan ma da su ya su baki ni na na ganga ni na fara aikin kai na for a, long time isa depend ban baki dawwama kan namiji baki depend eh, ha kin gani ni na addu'a na ne kullum idan miji na na da gida ni ma na da gida mhm. idan miji na dai sai kasa ne ni ma na yin sai kasa idan miji na sai mota ne ni kuma na yin na sai ma kai na mota hali biyu as women na ya kuma da mu ya mu empower kai mu yau na namiji na yayi eh, zai tambaye ni eh, in ba shi 20,000 30,000 don na yan shi wani maganar 2,000 ya yi mini ya yi mini magana banza banza biyawa because respect na na ya san kamar nna wurin ba nna wurin don kudi nan ba mm. because eh, akachi aka cire kudi wurin na what what me kuma saura exactly me saura mm. kin mm. gani shi don kai shi ya gane kamar so kina kiran mata mata su tashi su saya su neme arzikin kansu kaki doki um, idon kiki dibiya kan na kowa ina nan gangan na ta ta kira ni in ba ta wani abu ki sisters na su kira na in ba su wani ba wai shaidai miji na ya bani sannan ki ba ba su ba honestly ba abin da ke da dadi ya fi kai ga kudinka haka nan to kan aiki kuma akwai shawarar da ba kan aikin ki wato mace ta tashi ta gyara jikinta irin mata da ke gida haka kowa ba bai da yawa na daki doki ki jaya da shi jikin ki sun speaking ni na daga gari na haifuwa na ba na sa makeup na je da shi <laughs> matan ranar da zaki haifu <laughs> shi ne ba mijina da miji na dai gwadon dai na iya na roma ba sai na nan ranar da zaki haifu eh. kina da ciki ranar da zaki haifu eh, eh. kin makeup ki kwalliya musamman kika sai kika eh saboda miji na kusa yana kusa da ni ta kuma dan sa wani pencil ido na ba wai na bar kai na ka na even during pregnancy ma wasu mata ka gan su ma ba kai bai baka sha'awa kin ya da ciki bai gwada kamar ki bar kanki ba sabo eh madam duniya ya sake ba kamar da ba. To jama'a nan muka kawo karshen tattaunawar mu da malama Hafsa Hajiya Snow Beauty Palo. Mm. Gara a je a yi aiki. da Hawwa'u. Kafin mu yi sallama da ku za mu leƙa ɓangaren kwalama. Wayo Allah Yau shirinmu na kwalama mun gayyato Hajiya Fatash Binta Rasul inda za ta muna da kunu eh, yan najeriya suka ce dukunu dukunu <laughs> to yanzu ya ke da kunu hmm. da kunu da yakin shi na da wuya hmm. yana zuwa process mhm. it take times yana doka lokaci farko da in ka sayi masaranka mhm. ka jika masara kwana biyu mhm. in ya jiku shi ka cire shi cikin ruwa shi ka kai nika to aka niko aka kawo corn nan masaran garin masaran mm. ya kamata mu sa ruwa mu koma mu jika shi wato an nika shi yi gari Ya yi gari sosai in ka kawo ya shi ka sa ruwa mm-hmm. ka dama mm-hmm. ya yi kamar kunu haka shi ka aji shi kwana biyu two or three days ya yi yami bayan ka jika ya yi kwana biyu ka kai manika aka eh, nika ka kawo ka kuma zuba ruwa ciki ka dama kamar kunu ka kuma ajiye kwana biyu kwana biyu ya kai to shi ka duba inda ya yi nyami sannan sami ko <laughs> hausa shi da bara ya yi sami to in ya yi sami yanzu na da tukunya na mm-hmm. ina so in fara da kunu mm-hmm. na diba shi garin da na dama na je kaman fura sa cikin tukunya na mm-hmm. shin sa ruwa in dama kaman tuwo ruwan oh, yadda za ka tuka tuwo amma kai ya yi kauri ya yi ruwa girka ruwa cikin silba a'a baka girka ruwa cikin silba okay ka da ya diba shi garin wannan abin da kika jikan garin da kika jika ya yi tsami shin diba adadin da nike son toka shin sa cikin kunya mm-hmm. shin sa ruwa in sa gishir kada shin dama mm-hmm. kamar za ka yi koko mm-hmm. shin dibiya kan wuta shin ta musawa ya yi kauri amma bai kauri da yawa muna son shi light ya yi dan ruwa kai kauri kai ruwa saka sakiya to kuma bai nuna da kyau mm. ba zai nuna samsam shine ba danye ba kuma bai nuna ba aka shi ka kwashe ka sa cikin babban ken shi mm-hmm. shi shi garin da kika daman nan mm. kin diba shi garin kuma ki koma kina sa cikin shi tuwon da kika kwashen mm. ki ta gama shi kuma kasa ba kan wuta ba ki ta mixin shi kuma kadan kadan kina duban kaurin shi wato shi wanda kika sauke kan wuta eh shi gama da wanda ke aji danyen shi garin kuma ka dibo ka kara mhm. shi kana gamawa shi kuma kasa kana mhm. damawa mhm. shi kuma ka duba kaurin shi kai kauri da yawa to inda na dama na kare shi ka je shi gif shi ka rufe to yanzu shi je nemo ganyen da ake buga da da kunu wato shi ganyen masara kina ganyen masara bawon nan masara eh shi zan dauko in gyara shi in wanke in cire shi guda guda guda ruwan ya siyaye a jiki sannan kawo in zo na biban shi wannan tuwon da na furan nan mm. zo na diban na sa cikin ganyen da kunun mm-hmm. ina bugawa kadan kadan kadan kadan harin kare. Mm. Wato shi a nade shi cikin ganyen masaran to yanzu shi da kunun ya yi kenan mhm. shi yanzu dora tukunya sabon tukunya mhm. shi sa ganyen masaran kuma a kasa sa gera da yawa mhm. sa ruwa amma ruwan kai yayi yawa sannan zan dodora shi da kunun nan mm. cikin tukunyan kuma mm. shi mu sa mai wato shi da kunu ba ruwa ke dafa shi ba zafi tururi ko shi ke dafa shi mm. sa shi ka sa shi da kunun nan cikin tukunya shika kawo ababai da na kafin da su roba shika rufe zafi saboda yana ni zafi ne sannan ya nuna ba mm. ruwa da yawa ba mm. to na girka da kuna kenan can je side kifi mm-hmm. she in dauki kifi na in gyara kifi na yanyan kan wanke sa mai spices in ajiye gefe to yanzu ya kamata ni ka tankon da za ci da kunu to shin doko jinja kadan ya kuke kira jinja citta kadan da tankwa da albasa da tomati shinkawa abin nika waɗansu na prefer from blender, Wadansu waɗansu kuma na prefer from ayuwa mm. ni na prefer from ayuwa ni kan shi daban-daban ne da don shi ba sa mai ruwa amma na blender ya yi ruwa mm. haka nan ne to shi ka wanke tankonka da albasa da amo mm. farko ni ka kanyan yanka amo kadan ka sa tankwa ka sa jinjan ka amo tumatiri ka sa tankwa ko ka sa jinja mm. kadan ka sa gishiri mm. shi ka nika shi mm. daga bayan ka ganya niku shi ka fara ka tumatin ka kana sawa wadansu na prefer magi kadan cikin tankwa amma ni ban son magi to dai ka nika tankwa ka kare shi ka je kan kifinka mhm. amma shi hankalinka na zuwa kan da kana duba ruwan nan na da yau akwai ruwa ko don ruwan bai da yau shi sa ya zama na kuma ruwan ya shanye mhm. shi ka sa ka dan mm. ka duba mm. in dai ruwan ya shanye shi ka kara ka da shi ka koma ka rufe shi koma kan kifi na mm. zan soya kifi kenan shan girka frying pan na mhm. sa oil ni zan soya kifi na yanyanka jinja ina zuba cikin mai saboda ya bani flavor mm. cikin karnin kifi kuma ya baka taste mm. cikin kifin so za ka yanyanka jinja jinja kadan ka wasar eh shi ka zuwa cikin man da ka yayi zafin ya sannan sa kifi na cikin haka nake soya kifi na musli na sa alkama kadan jikin kifi yana depend fish da zan soya ya shin sa mai alkama kadan shin saka mai har kifi na yi shin cire shin kuma dokunu da yana dadewa mm. ba ka samu mai time ba ka samu yadda kake son shi har da kunu ya zo ya nuna shi mu cire mm, a sayarwan shi <laughs> yana cika wani da kunu na mutum yake a duniya zai iya yi zai iya yi mm. sosai kai ka yi shi gida ba shi ka je waje ka sai ba a Susuraro, a sha tuwo da wannan ne kuma za mu naɗi tabar shirin namu na yau. yanzu a madadin hawa'u abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie lazarus gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake muku sallama daga nan birnin washington dc